Amin. Sarki yakin manzon Allah, yau ga Muhammadu Sini kuma ga Muhammadu Sunusi. Ko a kiyama ba a guda kunya sanar Muhammadu. Allah ka makariyar ka Muhammadu, annabin ka masoyin ka Muhammadu, musulunci ka abin nunawar ka Muhammadu, adalcin ka Muhammadu, fatan ka shan duniya, Muhammadu da Muhammadu, ka Muhammadu ba ka Muhammadu, ka Muhammadu bai takama ga Muhammadu.

to bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa jami'i ahlillah a da farko dai dama ai wai mahaukaciya ce aka saci zaninta sai aka ce an gani amma fa an rina sai ta ce dama na san za a rina wato dama mu da muke hangen abubuwa daga nesa muna ganin cewa dama haka za ta faru domin me domin da haske da duhu ba sa zama tare sai ɗaya ya ɓadda ɗaya ni a fahimta ta da mai martaba yana da son kawo sauyi a arewa sauyi bisa ilimi sauyi bisa ya kama sauyi bisa zamani wannan kuma zai yi waske sa yana da ilimi ɓangare biyu to wayewarsa da ƙwarewarsa da iliminsa na addini zai sa ya kalli duniya bayan da saura suke kallo ba kuma allah bai yi shi wanda zai rufe bakinsa ya yi shuru yana ganin abu muna tafiya ba daidai ba ya munafunci al'umma to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo masa wannan abu duk da cewa akwai abu na siyasa wanda mu bamu mu fahimce shi ba tunda mu ba 'yan siyasa ba ne amma mu damuwar mu shine darajar masarautar kano to akraba kalla wasu suna ganin ma ai kamar ya ci kama za ka wai ya kamata ya yi shiru da bakinsa kan abubuwan da suke faruwa arewa to ai su irin mahangar su kenan ganin su so ake kowa ya zama sakarai wawa munafiki wanda baya magana ya Allah zai baka ilimi na addini da na duniya sannan ya baka matsayi a cikin al'umma sannan ka yi shiru me yasa lokacin da ya ce a waccan gwamnatin an yi walawala an yi badakala ta biliyoyin kuɗi ba ce ya cika surutu ba yanzu ne aka san ya cika surutu me yasa abubuwan da yake faɗa a kan gyaran al'umma gyara zamantakewa fito da arewa daga cikin matsalolinta ba mu ce bai da matsala ba ba mu ce shi bai da kuskure ba amma yaushe muke jiran sai wanda ya zama annabi zai magana a cikin al'umma yaushe muke jiran kuma mu ce wai al'umma don ka wani matsayi kan shiru me yasa ake ta kashe mu a banza ba don kowa yana yin shiru ba ne inda ana magana akan abubuwan mu ba za mu zama halin da muke ciki ba muna goyon bayan ah, duk wani wanda Allah ya ba shi ilimi a arewa ya buɗe baki ya faɗi mai fahimtarsa menene zai kawo gyara a fahimtarsa wannan fahimtar tasa ƙila ita ce gyaran a yanzu ma muna ba shi shawaran kar ya yi shiru yanzu ne zai magana to malam daga ƙarshe menene saƙonka ga al'ummar najeriya musamman mu 'yan arewa na farko mu haƙuri kuma mu nemi ilimi